كاباني يا مكر الماكرين وكيدهم كفى ضرا والباساء عني والجفا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل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 ya ɗabi overdose yana <laughs> ji ya sha sacin la'ila <laughs> illallah kai ya zama don kuna bakin wake ba wallahi zai tarwasa kaf gaba ɗaya wahabiyanci yanzu saboda haka lawan tramol ko me ne sunan nashi na nikam lawan me ne triom ne o ni na ɗauka lawan ainihi na ɗauka tramol ne ba to triom ne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 yadda kake tunani cewa mu ‘yan bidi'a ne, mu mishirikai ne, mu kaburai ne, ran da ka fara karatu wannan na sati uku. Billahi la da illa ba za ka sake kiran wani kaburi ko mushiriki ba sai dai ku za ka kira kan. Yanzu yadda ‘yan izala gwammai dubbai suka barranta kan magana iyayen manzan Allah. Billahi la da illa in ka fara karanta littafin nan. Malaman ku dubbai za su barranta da littafin nan.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 bari ba za su mun comin tabi ko ba fahimta ba ina gani bai sani ba to bari mu karo daga wafat mutuwan shaykhul Islam Ibn Tabiya ma katabahul ulama'u wafatu shaykh abinda malamai suka rubuta akan mutuwar shaykh Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrami al ad durriyu fi manaqib Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da Lawan Turamol yace zai karanta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 توفى شيخ alfakihu, الألامة الفقيه ku ji ba. duk sun kallakanta masa ba kaji ba ka gani yadda suka kamba ma shi amma ce ne shehu tijani a zahidu za su je kariya ne kaba yin zancen ko alkuduwatu kaji ba madogara su da suka ce annabi ma ba madogara ba ne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 bai taba yin aure ba billahi da lalai wallahi tallahi ka gane ko to saboda haka wa hadara jama'a ila alqil'ata eh, fa azina lahum fi duhuli akai musu izini ku saurara su shiga inda ya mutu wa jalasa jama'atun sai wasu jama'a suka zauna kabulal gusuli kafin a yi masa wanka sai wasu mazaje suka zo suka kewaye shi suka yi masa kuri kafin fa a yi masa wanka ana cewa ibnu ya taymiya ya mutu yan izala wahabiyawa na zamani suka zo suka kewaye gawan ibnu taymiya wa karra'ul qur'ana suka sauke alqur'ani Dr. Sani kuma ya ce in ka yi sabon gida haramun ne ka karanta.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 aka taru aka wawanke shi aka kaza ina so in zo ne ina ne wa shuriban nan ne hmm. wadda mafara zalika a haraja wa kaɗi jama'an na su bilkalati wa ƙwariki ila jami da mashikawar tala'a wa babu wannan da dijjana izan isa a tarabata minan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 taba zan ce ko wa shariba jama'atun alma allazi min gusulihi wata sama jama'atun baqiyatu sadri allazi gusila bihi lawan tramon <laughs> billahi allazi la ilaha illa huwa mala yusuf yadda suke zagin mu yadda suke kurarawa muna yi wa shehinanmu abin da bai dace ba ba haka suke cewa ba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 a magarya eh da ake cuccu da gawa da shi wannan din suka raba suka cinye lawan ka san abin da yake cikin kazantan da yake cikin wannan ma lawan lawan <laughs> la ilaha illa abin zancen yanzu don girman Allah idan suka karanta wannan littafin mabiyansu zai rage wallahi tallahi wahabiyanci karshen sa ya zo eh shasa na ce masa shege kafasa idan ya isa litattafan da zai sa ni ma zan zama ɗalibinsa eh na ɗauko su zan bi shi eh ka ban zancen ko to sannan mu dan gargaya gaba sun kai ibnu taymiya lillahi la ilaha illa huwa fiye da annabi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 to akrama kallahu eh akwai shugaban halitta fa muhammadu rasulullahi yace din na sani wala abki wala ko shi ce ban rage ba ibnu taymiya yana gaba da shi lawan trial kai ya kwaso fa wannan littafin ba zai fasaru ba fa yaro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 ban cire kowa ba minal anami a cikin talikai duk mutumin da zaka fita daga cikin alamu ibnu taymiya yana gaba da shi a a a a mana yusuf ni ma ban sani ba ko ya sha giya ba zai faɗi maganan nan ba wala abuki yace ne fa duk annabawan nan na san da su ban rage ba to yaya shugaban halitta ce wala azaru kowa ko ɗaya ban bari ba ibnu taymiya in dai yana mutumin yana cikin alam to ibnu taymiya yana gaba da shi ya aliman bi nuqulil fiqhi ajma'iha ya masani wanda ya nakalto ilmin fikihu gaba daya kaf duk ilimin fikihu in kana nema to ka je wajen ibnu taymiya ba shi bane maganan fa a an ta tahafazu zallatu kamar wai kai ne kake laifi kai ne za ka yi zunubi kama zakabo kamar yadda wasu suke faɗa kai ka za ka yi laifi ai kai ma asumi ne ba ka laifi ah ba sun faɗa ba ya fi annabawa kuma ku fesa ah to wanda ya fi annabi ya zai yi zunubi ko ba ku kasance ba ne ba ya ce suka ce kai ne za ka yi zunubi kai za ka laifi kama zakaru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 an bayan zancen ko ya isa don samfuri ne kawai nake ba shi ka gane ko? wujudukul khatimiyi mushtakhirun wa zuhudukul qadiri fi qab'i zuhudunsa ma'ana gudun duniyansa kamar sidi abdulkadir jilani yake yau kuma an da shi bakadire <laughs> a wazajen ko malam in ka bi dan izala ba ka bi hauka ba wallahi tallahi ka bar zancen bihim hum khairul ma'amuli wa akramul marju'i wa azamu maksudi liman kasada ku ji ba bihim wa hum khairul ma'amuli wa akramul marju'i wa azamul maksudi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 amma yanzu sai karamar shauti jani ta buge shi ya ce wai zai sa al’ukuru duriyu na minti talatin zai sa jawahirul ma'ani ka gane ko na muhammadul bakari na nemi wannan littafi duk duniya na rasa <laughs> jawahirul ma'ani amma wai na muhammadul bakari <laughs>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 afdaliya ka gane ko da da itidal ya za ku yi ku fahimci da don Allah da annabi aina ya ja karanci karatun sufanci wa ya karanta da shi sufanci a gaban wa ka karanta jawahirul ma'ani kawai yanzu zancen wannan ba ba shari'a ba ne ba <laughs> wannan sufanci ne ba to shasa na bashi wannan ya dawo nan ka gane ko a nan ɗarika hatta ɗarikar ibn taimiyya akwai wazifansa akwai ibn taimiyya ya san abin da yake zuciyar kamalan yusuf in kuka yi ido hudu bilali zila la ilaha ibnu yana kallon lawhul mahabus duk yana cikin nan dan mun yi shiru ai in ka ɗauko wannan ai malam yusuf ba wannan na yi niyya in ɗauko ba ba na yi niyya in ɗauko duk littattafan ibnu taimiya da yake waje na, ina tunanin wanne zan sa majmu'ul fatawa ne hajji sunna ne wanne tarkace ne ina so in zo in baje su wallahi malam yusuf gaba ɗaya na ki in siye su wallahi tallahi saboda makar a ce min akwai inda aka ciccire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 la ila shekaru goma sha takwas ishirin fa ba ni da kyau fa ba da ganuwa ba <laughs> la ila illallah wa wani zarzala ka bayan zancen to bari gani ko zan ga wani guri guda ɗaya hmm, lokaci ya yi tafi amma dai gashi na almazarji saliki na ɗin an fahimtar can ko? yawa ibnu taimiya a takaice ta jigo a takaicen takaitawa ibnu taimiya ibnu al ya ce masa a gane ko yawa malar ɗaukon mutan wutan nan nawa mana rubutun sun yi kanana sun ma'ahabaran nasa wal umara'a sanata isnaini is'a sanatal isnaini wa sabamiyatin lamma taharrakat tatar wa qasadu sham kun bayin wani shekara ne tatar suka nufi su yaki da sham annad da'irata wal khazimata alaihim sai ibnu taymiya yace su sa su yi galaba a kansu wannan zafara wan nasra lil muslimina rinjaye da nasara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 ko ba aka ba suna sa shi kan turba amma yayi sai yayi gingirin ya ke yadda balamma aksaru lokacin da suka yawaita masa alazalika? kultu sai na ce musu inji ibnu taymiya la tuksiru kada ku dame ni kataba allah ta'ala fi lawkul mahfuz wannan maganar da nake faɗa za mu yi nasara a kan tatar to allah ya rubuta shi a lawkul mahfuz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 amma wannan da ka da na Muhammadu Bakari ba ni da shi da Allah samo mun dan kar karatu nan ya wuce ni eh <laughs> girman kujeranka <laughs> eh, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi